here. K, K, Casabon on the beat. <laughs> K, Head me be on the mix. <laughs> Blago Record Production Kandap Trailer ni ne Kandap Trailer amma Kandap da kuma injin trailer kafon uh, kila amda ma kafon kila in masu kuɗi kake son gani ka tafi bila malam Kandin da ni ne injin trailer ga ni Kandap Trailer Kandap Trailer in masu kuɗi kake son gani ka tafi bila malam Kandap Trailer Kandap Trailer ni ne Kandap Trailer ha kai am the one ni ne nake more sauti more sauti ni ne baiti baiti ko ina ka malam ni ake bawan maki ka ɗauki kofuna ku shirya shan mamaki hausa rap so easy kar ka mai da shi ya guduma nake da malam ina buga kusa heta suna gefe suna tsima suna buga tusa kar ka ja in ja karshe malam ni ne zan kai ka kasa ko kala rap kowa da nasa gani akan flow ina ta yi dan bani fasa ko sun yi niyya in sun gani sai su fasa daji ni ne mai kashe sauti ne muka fara yaki rogen life baddest life babu aiki shekara bakwai muke abun kaman aqui omo ka ganni sai ka ce zaki ko ina ta cin mai kamar na samu alkaki ko mahe da na smoking gama flow me am killing the nigga they are saying ke sabu am apply kai kanda prela ni ne kanda I'm a inja prela kuma engine prela makapon kila am da makapon kila in masu kuɗi kake san gani ka tafi bila mana engine ni ne engine prela gani kanda prela kanda prela in masu kuɗi kake san gani ka tafi bila malam kanda prela kanda prela ni ne kanda yeah motsin rai kaɗai ke sawa a yi dariya banda ubangiji wa ke kare duniya raba gari da tsaki wannan sai aikin rariya kul da a'a suna kama da juna banda kuɗi babu mai shiga abuna banda guri babu mai siyan abuna wai me yasa hakan ne ba ma taimako wa juna kaga jari bola ka guji mai ibola domin zuciyarsa baka ne kamar na coca cola hip hop sarki ni kuma ba fade kaɗan nake jira a ce te min naɗin da ta da a filin yaki cina an kira ni barde kashe bid nake da yan wuka ni ko da adda san kone da ni amma ina sha'awan dada wanne ya fi daɗi ruwan kogi ko na randa to menene dan sun ci naman ni bara in ci ganda kanda ni ne kanda fela hama kanda ko kuma injin trailer makafon kila hamda makafon kila in masu kuɗi kake son gani ka tafi bila malam Kanje trailer kuma injin trailer ga da kuma da trailer kake son gani ka tafi bila malam kan da fela kan da ya ne dan maman sai daga mayin tuwo kai zama da ni dole ne ka kawo tuwo shawarma boga pizza a guri na gara tuwo best to face gara beat on my bed gaga please on my bed then you made the next promo killing beat on my bed sleep on my bed sleep on my bed you can never sound me killing shit on my bed more sauti more sauti more sauti malam ina bore i'm a hustler i'm a, I'm a hustler homie i'm killing this shit i'm killing killing this shit babban yaron arewa da ni ake ji babban yaron kanawa da ku nake ji babban yaran kaduna ma shi suke ji kura zaki farauta yau da gobe ba na saurara ma kiɗa idan na kama sojoji da bindiga ni ko malam da headphone kafara ga kan da fela kan da fela kuma injin kai maka jin fela maka fawon kila hamda maka fawon kila in masu kuɗi kake son gani ka tafi bila malam kanja fela kuma injin fela ganda fela kanda fela in masu kuɗi kake son gani ka tafi bila malam kanda fela kanda fela nini ne injin fela da fela kuma injin fela yeah kai eh Good, I'm an interpreter, huh? Yeah. Ganda, Prela, huh? Yeah, huh? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Yeah. Aura jama'a maza da mata masu kallon wannan tasha ta Muradi TV. Um, a yau ma kuna tare da mu a cikin wannan shiri na waka da sauti wanda ni Abba S boy nake ɗaya daga cikin wanda za su wanda za su yi waka a wannan gida a yau. Saboda haka ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuma dan Allah ku ci gaba da subscribing a wannan channel na Muradi TV. Muradi TV.